Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin gumelle tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankuna a jihar Nejan Najeriya. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. sai kuma wasu ra'ayi da kuma su kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ka cika kun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yanke gwamnatin Rasha daga harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a ranar Talata, sannan ya ƙaƙaba wa manyan bankunan ta biyu takunkumi, inda ya ayyana shigar sojojinta cikin gabashin Ukraine a matsayin saɓawa dokar ƙasa da ƙasa. A wani takaitaccen jawabi a fadar White House zuwa ga Amurkawa, Biden ya ce ba da umarnin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi a ranar Litinin na tura dakarunsa a fadin gabashin iyakar Ukraine zuwa lardunan Luhansk da Donetsk shine farkon mamayar Ukraine da Rasha ke kokarin yi. A ranar Litinin Putin ya ayyana wasu larduna a zaman masu cin gashin kansu waɗanda ba sa ƙarƙashin Ukraine. Shugaban Amurkan ya ce takunkumin zai yanke gwamnatin rasha daga samun kudade daga yamma sannan ya dau alkawarin cewa rasha za ta ɗanɗana kudarta da wasu takunkumai masu yawa idan har sojojinta suka ci gaba da yamma cikin ukraine And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further. Idan har Rasha ta ci gaba da mamayar da take yi, mu ma a shirye muke mu ƙara sabbin takunkumi. Shin waye ya ba Putin ikon ya ayyana wasu yankuna a matsayin sabbin ƙasashe waɗanda suka kasance mallakar makwabtansa? Wannan take dokar ƙasa da ƙasa ce ƙarara. A ranar Litinin yayin jawabi a Kremlin, Putin ya ayyana cewa Ukraine ba ta taɓa zama ƙasa mai 'yancin kanta ba, sannan kuma mallakin babbar tarayyar Rasha mai tasiri ce ba 'yar amshin shatan yamma ba ce. Firaminista Imran Khan na Pakistan yana shirin kai ziyara rasha a ranar laraba domin ganawa da shugaba vladimir putin yayin da kasashen yamma ke allah wadai da shugaban rashar game da rikicin da yake kara kamari a ukraine ministan harkokin wajen pakistan ya ce putin da khan za su yi nazari kan dukkan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da ta hada da haɗin kai ta fuskar makamashi jami'ai a birnin islamabad sun tsaya kai da fata cewa ziyarar khan ta kwana biyu wadda ita ce irin ta ta farko cikin shekaru 23 da wani firaministan pakistan zai kai moscow za a yi ta ne bisa gayyatar shugaba putin kuma an shirya ta ne tun kafin wannan kikikaka da ake yi game da ukraine kan ne shugaban wata kasar waje na farko da zai kai ziyara moscow tun bayan da putin ya yi na'am da 'yancin kan jamhuriyar ukraine da donetsk da luhansk da suka ayyana ɓallewa lokacin da yake yin jawabi a jiya talata ta gidan talabijin na rt mallakar gwamnatin rasha kan ya yi watsi da korafin da ake yi cewa ziyarar tashi tana da alaka da wata siyasar duniya a daidai wannan lokaci da rasha take zafafa tankiya a tsakaninta da turai da kuma amurka game da ukraine labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An samu mutane uku nan da suka kashe wani ba Amurke bakar fata mai suna Ahmad Abari ta hanyar amfani da bindiga da aikata babban laifin da ya shafi nuna kyama. A ranar Talata wani ayarin masu taimakawa alkalai yin shari'a ya yanke wannan hukunci bayan da aka shafe wasu sa'o'i ana muhawara. Masu nazarin shari'ar sun gano cewa Greg da ɗansa Travis McMichael da makwabcinsu William Roddy Bryan sun aikata laifin keta haƙƙoƙin abri a mummunan kisan da suka yi masa saboda shi bakar fata ne a lokacin da ake yin shari'ar masu gabatar da ƙara sun nuna wasu saƙonni na test-test kusan dozin biyu da kuma bayanai da aka yada ta kafofin sada zumunta inda travis mcmichael da brian suka yi amfani da kalaman nuna kyamar launin fata sannan suka yi kalaman batanci akan bakar fata amma michael da brian sun musanta cajin da ake yi masu na babban laifin nuna kyama lauyoyin da ke kare su sun ce mutanen uku ba su bi abri da gudu ba don su kashe shi saboda launa fatarsa amma sun yi gaggawa ne kawai duk da yake bisa babban kuskure ne inda suka tsargu cewa abri ya aikata wasu laifuka a unguwarsu. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankunan jihar Neja. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya mana. 'Yan fashin daji na ci gaba da gallazawa mazauna yankunan karkara na jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai yana yin sanadiyar jefa ɗaruruwan jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon ƙona masu gidaje da kuma aukawa matansu. da ma yin garkuwa da su da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Wasu daga cikin mazauna garuruwan Kumbashi da kuma Muburiya a yankin ƙaramar hukumar Mariga sun ce sun share kwanaki suna kan duwatsu a sakamakon mamayewar waɗannan 'yan bindiga tare ma da ƙona gidajensu. Kwana kusan biyu kenan muna saman dutsen nan. Barayin da yake cikin sa ba fa 'yan banga ba ko wani wanda aka ce maka ga ya rike wata bindiga babu. Suna nan suna cikin ɓanna watan yawa gare su. To yanzu wa ba jami'an tsaro ne wurin koko mene ne masana. Ina maganin jami'an tsaro mu ma ba mu san yanzu da ranar ga magana da nake maka sun kwashe fiye da awa biyu a cikin garin nan suna cikin so. To ku mutanen garin kuna ina? Mu muna bisa duki na gaya maka da mu da ɗiyan mu yunwa ta gallabe mu ma babu yanda za mu yi mu samun mu ɗiya abinci ba magana kanmu muke ba. Ka gaskiya abu ya kai mu da inda ya kai. Mu ma muna bisa wai babu gwamnati ma. Sam tsakanin da Allah da babu gwamnati domin akwai gwamnati jami'an su haka ba za ta faru ba. Yanzu nan da kuke akwai mata da yara? A uzu billahi muke tun shekaran jiya muke kwanan mu uku da yaran mu ga iska ga mene dukka a waje muke kwana. me kuke so a yi yanzu? To so muke yi inda akwai akwai ta. Wannan matsala ta rashin tsaron da yi ya sa shirin nan na cimma maradun karni na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wani jerin gwano a mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna takaici akan yadda hare-haren 'yan ta'addan ke ƙara kamari a jihar Niger. Alhaji Baba Ara ne shugaban shirin a jihar Niger. mu na cimma zaman lafiya a jihar Neja da ma Najeriya baki daya. Ina kuma sanya hwani da wannan dama in jajanta akan abin da ya faru na asaran dukiyoyi da rayuka da aka samu. Jami'an tsaro da ma hukumomi a jihar Niger sun ce suna kokari wajen shawo kan lamarin in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso. Mai gidan gwamnan jihar Niger gaskiya hankali shi tashi. Gwamnati na kokari duk kokari wanda zai yi ya zama wanda zai kare kuma ku kare hakuri da gwamnati. A yanzu dai lamarin karatun boko da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 A gai da Mustapha Nasir Bakari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wani ƙwararre mai zaman kansa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan Adam ya ce Rasha da China su ne ke ba wa sojojin Myanmar masu mulki makamai da suke amfani da su akan fararen hula. Jiya Talata, Tom Andrews, wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan hakkin jama'a a Myanmar, ya ba da wani cikakken rahoto game da irin makaman da ƙasashen biyu suke sayarwa sojojin tun shekarar 2018, ciki har da jiragen yaƙi da motoci masu silke, makamai masu linzami da kuma fasahar tafi da gidanka ta tsaron ƙasa. Rahoton ya ce an yi hakan ne kuma da cikakkiyar masaniya cewa mai yiwuwa za a yi amfani da su don kai hari kan fararen hula. Rahoton ya kuma ayyana Sabiya a matsayin wadda take ba da umarnin yin safarar rokokin yaƙi zuwa sojojin Myanmar. Babu dai wani martani da China ko Myanmar ko kuma Sabiyar da suka mayar kan wannan ikirari kasashen China da Rasha wakilan dindindin ne na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2021 ne sojojin Myanmar suka kwace mulki inda suka hatsare Aung San Suu jagorar gwamnatin farar hular ƙasar da wasu manyan jami'anta. Sojojin sun yi zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba wanda jam'iyyar suki mai rajin demokuraɗiyya ta national league for democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar da'awar haɗin kai da ci gaba mai suna union solidarity and development party da take samun goyon bayan sojojin india ƙasar da aka mayar saniyar ware tun bayan da taliban ta kwace mulki a afghanistan ta ce za ta ci gaba da yin dangantaka ta musamman da al'ummar afghanistan A jiya talata India ta aike wa Afghanistan kashin farko na alkama tan dubu hamsin da ta yi mata alkawari a kasar da fiye da rabin al'ummarta suke fama da matsalar yunwa. Ana yin jigilar wannan hatsi ne ta cikin kasar Pakistan a yanayin da ba a taba ganin irinsa ba tsakanin abokan hamayya inda suka tura bambanci da ke tsakanin su. domin ba da damar kayayyakin jin kai su isa ga jama'ar afghanistan kasar da rikici ya yi wa kace kaca wani ayarin manyan motoci na afghanistan su hamsin dauke da tan dubu biyu da biyar na alkama da wata alama mai cewa kyauta daga al'ummar indiya zuwa ga na afghanistan ya yi bankwana da sakataren harkokin wajen indiya harsh vardhan shringla a ga wani garin iyakar indiya da pakistan za a mika alkamar ga ofishin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da ke jalalabad wanda indiya ta kulla yarjejeniya da shi domin raba kayan agajin a afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc